Mai sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau kuma ga mu dauke da ƙayataccen labari mai suna Janna. Da fatan za ku biyo mu sannan a hankali domin jin mai labarin namu ya kunsa. A sha sauraro lafiya. Janna kashi na ɗaya. Duke da kina ta sama mahaifi na gaba yana kwa saboda banda kukan ba da abin yi. Haka mahaifiyata ita ma tana kusa da ni sai hawaye take sharewa. Yayan Musule na tsaye gefe na ɗora kanshi jikin tagar ɗakin innan mu. Sai ta Zainab. asabe wai na ce da ku mutuwa zan yi ne kun taru a kaina sai kuka kuke min bana son wannan kuke koken ba yau na fara wannan ciwon ba ya kamata a ce kun saba da shi baban ya faɗa cikin wahaltacciyar murya wacce take fitowa da ƙyar mu na kukan take cewa malam ciwon ka ba shine yake samun kukan nan ba rashin gata da galihu da muke ciki da za mu taimake ka mu kai ka asibiti shine ya dame mu da kuma irin wahalar da kake sha a duk sanda ciwon ya tashi kuka dole ne saboda ana cikin halin da ya zama wajibi a yi sa a yi amfani da abin da ya samu mana asabe ba da cila ya zo da wasu kuɗi ba innan muna zubar da hawaye ta ce tun safe da neman da ya samu dubu uku a cikin dubu uku ko isa asibitin ba za ta ishe mu ba Tun da, dole sai mun shiga cikin gari a nan sun riga sun tabbatar mana ba za su iya mana komi a kai ba Uti korin baba ke yi na zafin ciwo ina wajen kanshi ina shafa masa addu'a ina hawaye. Cikin da sashen murya na ce, Baba, sannu kaji, insha Allah za ka warke za ka samu lafiya. ya soke numfashin wahala yana murmushin karfin hali ya ce Allah ya muku albarka murjanatu ke da yan ku ci gaba da min addu'a Allah ya kasa sauci hakika yana cikin radadin ciwo ni kaɗai na san me nake ji kuka muka sake rushewa da shiri da Zainab saboda yadda yake magana kaɗai abin tashin hankali ne ya me ya jiyo idan sa jajir kamar an watsa masa yaji ya ce a dame idan mu zan je na samu dillali a nemo mai sayan gida mu bada gidan jingina a bamu kuɗin da za mu kai baba asibiti cikin gari. wallahi tsoro nake ji mu sake mu sake kwana da shi a wannan halin da yake ciki idan muka samu kuɗin ko nawa ne sai mu je asibiti innan muna shan hawaye ta ce tuntuni ban kawo wannan shawarar ba sale maza je ka hanzarta Allah ya taimake mu a samu mai yin aikin wannan aikin ladar a guji yayan mai fita yana haki muka da kufa addu'a da neman rangwame wajen Allah tun baba na iya magana har ta kai baya iya cewa komai sai dai ido to a zahar yayan mai fita amma har aka kai la'asar babu alamunsa ga jikin baban sake rikicewa yake yi wannan kafa ta shi mai wani irin rubabban ciwo sai zub da ruwa take yi mai wari kowa hankalinsa ya tashi kuka kau da hawaye na da karewa da sun kare sai dai ana gab da kiran magariba sannan sai ga yayan namu da mai sayan gida da dillali gidan namu ba wani gida bane na a zo a gani gida ne na ƙasa duk ya zaizaye abin da kawai zai saka ya yi dan mutunci shine faɗin gidan duk wanda ya siya ya rufe shi zai tada sabon gini so zai samu isasshen fili da zai wadace sa kasancewa cikin bukatun kuɗin muke da aka yi ciniki da ke da kyar mutumin ne ba da dubu ɗari da hamsin ba yadda yayan mu bai ba kan ya ƙara su cika ɗari biyu amma ya rufe idon ya ce idan ba mu san hakan shi zai fasa a bata kai ga haka ba yalla mun siyar hakan ma mun gode Allah ya albarka in ji indan mu shi kuma ya mu ya anshi kuɗin sannan aka yi rubutu saboda halin rayuwa mu duka muka kwasa muka tafi saboda duk wanda aka bari hankalinsa ba zai kwanta ba da kyar aka samu motar ɗaukar taki Ta na cikin ƙauyen namu muka shiga mu duka aka shimfiɗe baba bisa tabarma da yake hada yan kamun muka ɗauko don ba makawa sai an kwantar da mu a asibitin wannan kenan sunan garin geza karamar hukumar Kano State haka na waye gari na gama cikin wannan gari mai ciki da mutane mabambanta masu kirki da marasa kirki rayuwar da ake a ƙauyen Geza rayuwa ce da ita kakanuka yi talakawa ne zuriyar a cikin wannan garin amma zan iya cewa ba waɗanda talauci ya makatutu irin gidanmu tunda na na wayo haka na tashi na samu baba bai da lafiya sannan abin da zamu ce na mana wahala duk da wannan ciwon nashi haka yake fita yana nemo wa koya ne a cikin da ba kullum muke cin abincin ba muna iya yi ne ma mu kwana ba mu ci ba har gona baba gare sa innan mu ita ma haka amma ba su da halin noman saboda noman sai kana da shi kake ba su ajiye ba ba su ba wani ajiya ba a bakin na da cewar su din yan gudun hijira ne suka zo wannan garin an kai ma garin su har aka kashe masu dangi da yan uwa dole suka gudu suka taho nan ta ce a cikin wannan gayyar suka haɗu da babanmu suka yi aure a nan garin su yan cameroon ne innan mu dai ita din shuwa ce sadakar yalla shi yasa take da mahaukacin kyawu take da gashi inda aka ce maka shuwa to an gama magana babanmu kuwa su yan libya ne asalin sun kaka da kakanni amma shi daga wani gari da ke cikin bauchi suka yi gudun hijira har suka haɗu da innan mu Shi Fulanin Bauchi ne, shi ma mu bai da ba dai kyawu ba. Wannan haɗin shi ne ya jawo mani ruwan kyan da nake ke ɗauke da shi a halin yanzu. Duk dan mu na fi kowa kyawu a cikin garin saboda na shi ya sanya na tara makiya da yawa. Shi ya sa ban da ƙawa saboda suna jin haushin duk su ni suke so. Ni kan ba na ma biyewa saboda yadda na ga suna nuna mun Aka muka taso cikin geza ni da Zainab mun yi firamare da sakandare amma ni na tsaya ne JSS ban koma ba Duk da karatun kyauta ne hakan bai sa na koma ba saboda halin rayuwa. Kayan duk sun yage da makarantar ba iya fita da su a haka. Zainab ce take aji biyu yanzu yayanmu ya samu ya kammala secondary ɗinsa kusan shekara biyar ce a tsakaninmu sannan babu laifi mun yi karatun alloli. Littattafai duk mun dan taɓa babu laifi don yanzu haka ina da izu talatin da biyar a kaina Zainab ashirin yayanmu ya yi sauka. A shekarunmu kuwa yayanmu zai yi shekara ashirin da bakwai ni kuwa ashirin da ɗaya. Zainab na bata shekara biyar ita ma yanzu tana cikin sha shida kenan wannan shine asalinmu wannan kenan mutum da muka iso asibitin tun karfe takwas amma har an yi sallar isha babu wanda ya dube mu a wajen saboda kuka ji nake har ban har ban gani innan mutum tana kukan har ta hakura yayan mu in kafafunsa ba su ciwo ba Allah na san shi zirai da yake tsakanin wajen nurses da metrotis kadai ya isa ya sa ya sike wannan rayuwa a ce idan baka da galihu ko asibitin, ka je babu mai kula ka muna ta kama mu san baba ya sume a wajen ba karar da na daddage na fasa ita ce ta janyo hankulan mutane da yawa akan mu duk wanda ya zo sai ya daɗe hancin saboda wani wari da kafar baba ke yi mun ɗauka ma ya mutu muka hau koke-koke da kururuwa sai da wani likita ya zo ya duba shi sannan ya daka mana tsawa yana cewa lala malama yake mana shiru ban ya ce da ku mutuwa yi idan muna kuka tuburan ta ce haba likita ku agaje mu mana tun takwas muke nan an ƙi sauraron mu ya za mu yi da ranmu bawan Allah ne yana buƙatar taimakon ku Kashi yana kiran wasu nurses suka kawo wheelchair aka ɗora aka ɗora baban a kai ya me ce kaɗai shi zai biyo sa godiya muka taima muka taima Allah da taimakon da muka samu shirin muka je sa muka kai waje wurin wani famfo muka yi alala muka dawo nan harabar muka yi sallolin mu da bamu yi ba muka da kufa roƙa ma baba sauki mu bai dawo ba sai wajen goma da rabi yana shashe gumi ya ce gwaje-gwaje muka je aka yi mishi an ci rabin kuɗin nan fa nan mu gashi yanzu an shiga da shi wani ɗaki an bani wannan takardar zan je in nemo duk abin da suka rubuta babu komai Salim ka je a sai duk abin da ake bukata mu ga abin da Allah zai yi haka ya juya yana tambaya aka nuna masa famasi. ya sai komai da ake bukata sannan je kai ya koma gefe na jiran tsammani to bayan awa uku likitan ne ya kira yayan mu suka wuce office din sa bamu san me suka tattauna akan abin da sa me suka tattauna ba abin da muka gani kawai shine yayan ya fito yana kuka tunda nake ban taba ganin kukansa ba Jarumin mutum ne mai rakiyar zuciya, tun daga haka na zuciyata ta buga, na jiki jikina yana sarewa, ina jin kamar zan faɗi. Saurin ta rosa inda da Zainab suka suna lewa ƙasa yana zaman dirshan yana cewa, shi kenan inda mu za mu rasa baba domin baba yana cikin haɗari. A rigice inda mu take duk ta fita fita a hayyacin da ta ce, kai Sale ka nutsa ka gaya min abin da yake samun malam ɗin, don Allah na tsakar ka saka in Ya kamo hannu inda mu yana kuka sosai ce, mu likita ya ce ciwon daji ya samu baba kuma ya masa mugun kamu wanda idan ba a yi gaggawar yi masa aiki ta hanyar yanke kafarsa ba ba tantama za mu rasa shi mu. kuɗin aikin kaɗai da ya gaya min yasa na sadakar baba mutuwa zai yi innanmu wai wai wai miliyan biyu za mu kawo mu ina za mu same ta ba mu taɓa ganin ko da dubu ɗari ba sai yau da muka bada jinginar gidanmu ina za mu samu za mu nemo miliyan har biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha abin da nake ta faɗa kenan ina nanata yayin da na sulale ƙasa da bas ko ciwon ban ji ba hawayen da suka kafe min miyan baki na ya ɗauke kukan inna da Zainab kurin nake je na tashi yayin da halin da nake ciki bai misaltuwa ba san iyakacin lokacin da muka kwashe a nan ba sai da muka ji ana koran mu wai ba a zama a nan farfajiya muka fito muka cirko cirko cikin shakakken murya innan mu ta ce yanzu a wani hali yake ciki Cikinsa ya mugun saki ya ce da ita yana ɗakin gaggawa ana ba shi treatment ya ce za su kula da shi na kwana uku idan ba mu kawo kuɗi ba za su kore mu tare da shi na shashi hawa yana na ce inan mu me amfanin gonakin koke da baba a sai da mana muga idan za su kai yawon abin da ake bukata girgiza kai ta ce tunanin da nake kenan yanzu duk da na san ba za su kai ko da rabi ba za su yi ba amma kila idan suka ga mun kawo waɗannan ɗin za su tausaya su masu za su tausaya mana su ansa yanzu ya yi ina za mu kwanta idan asuba ta zan ko in je in ga yadda za a yi din inna mata ce ga wasu bayan Allah can na san su ma jinya suke za mu tambaye su ko za mu raba gefen su sai dai kai ban san ina za ka kwanta ba ai nan mu na ga masallaci waje zan je na kwana a can ku yi amfani da tabarma hannunku ku yi maleji zannuwan da kuka ɗauko sai ku rufe da su akwai sanyi sosai hakan ce ta kasance kuwa ba su hana an ba muka shimfiɗa yan madaidaiciyar tabarmar muka rufa da mu. zuwa can sai ga mu ya dawo ce na ga ba wanda ya ci wani abu a cikin ku shi sa na je na siyo wani abu da 'yan canjin da suka rage. Na ce yayanmu kada za ka koma giza gobe kana buƙatar kuɗi fam. Barocin ƙarfin hali ya ya ce za su isa ƙanwata. Duk da ba mu da natsuwa hakan muka ci muka sha muka sha ruwa kuma sai bacci ya sace mu don akwai gajiya da rashin isasshen natsuwa. Muka dunkule waje guda da ka ga mu dole mu baka tausayi. To ana gama asuba ya tafi geza mu kuma muka tafi ganin jikin baban. Allah ya so an bar mu mun shiga sai dai mu daɗe ba aka ce mu fito. tabbas ana bashi kulawa ina kyautar san in har aka yi aikin zai warke da izinin ubangiji dan babu cutar da bata da magani ba wanda bai kuka ba ganin baba kwanci an saka mishi abin shakar iska kafar kuwa an zaizaye ta duk ta koma wata iri alamun jiya an tsotse ruwan an fitar an masa gyara saboda ya samu sauki ga dirim nan an makala mashi bacci yake yi sosai a bansa fitowa muka muka samu wajen hantsi muka zauna da ke yayan mu ya bamu kuɗin kalaci mutanen da muka kwana da su kusa da su na ga yarinyar za ta fita waje na ce ina mu bari mu bi ta in siyo mana koda kunu ne da kosai to ki kula dai kuma babanku ne bai da lafiya in ji yarinyar da bata wuce sa'ar Zainab ba murmusawa ne mata na ce eh kefa sai na ga za ta kuka ta ce kuma babanmu ne muka kawo ya samu lalurar shanyewar barin jiki sakamakon faduwa da cikin jimami na ce ayya Allah ya bashi lafiya ki bar kuka duk za su samu sauki kin ji ko ta daga kanta Kawai muka je muka siyo muka dawo akan hanya ne take ce mu kin san me baiwar Allah yayar mu ce duk ta jawo wannan abun fa saurayinta ta bari ya mata ciki dai ta boyewa ba a sani ba daga ƙarshe aka gane yanzu haka wannan wata take haihuwa abin da ya jefa baba cikin wannan halin kenan ido na aure waje nake kalle yarinyar mamaki ya cika na ce a wani gari kuke muna bin kure na jinjina kai na ce Allah ya kyauta ya shirya ta da masali irin nata ku yi mata addu'a bayan tana bakin jigo Allah ya ba baban ku lafiya Wuce wajen su nema na yanke na nufi wajen su innan mu. Zainab na hango ta taho daga bayi kafin na iso. Kafin ta iso nake ba innan mu labari ta ce. Haka rayuwa take murja, Kaddara babu inda ba ta kai mutum duk abin da ga ya samu wani kar kai masa dariya ko ka aibata shi domin baka fi karfin Allah ya jarabce ka ba kai ki mata addu'a kawai. Na rosai da kana yana cewa to innan mu. Zainab ta karaso muka zauna muka ci kusan da kunin na ja na maida robar kunin. Na dawo muka dasa zaman jinyar yayan muka dasa zaman jiran yayan mu. bai so sai da aka sallah azhar duk ya fita hayyacinsa to sai sai kama na hakika da babu yayan mu ta mun shiga uku idan muka mata masa kuka ta ce sale ka kuwa karya tun da ka tafi Yuyu zaka yake yana cewa innan mu ba ta wannan ake ba kiga kuɗin nan da ƙyar su ɗin goshi suka bani dubu ɗari shida da goma sha biyar innan mu ko miliyan fa ba su yi ba ya za mu yi wallahi na ɗauka za mu samu miliyan ɗaya kila inda sun gaisa taimake mu su yi masa idan sa na taruwa da ruwan hawaye ne mana share hawaye na ce mu je mu same sa yayan mu a rashin ta yi akan bar ara idan muka roƙe sa zai ji tausayin mu murmushin kunci innan mu ta tana cewa murja kenan ke kin ga alamun tausayawa a nan tunda muka zo bana jin za su anshi kuɗin nan a haka Zainab ta lafiya jikin innan mu ta ce innan mu ke bari su je su gwada ta ce kenan ku je Allah ya taimaka ubangiji Allah ya taimake mu ya ɗora mu akan su cikin sauri sauri haka ni da yayan mu muka shiga cikin asibitin kamar za mu kifa a raina addu'a kurin nake ina roƙon Allah ya kama mana ɗauki da na tuna yana iya koro mu da kuɗin sai na ji zuciyata kuma ta tsinke yanzu ina za mu samu sauran kuɗin mu ba wasu dangi balle mu je a yi mana karo karo haka dai muka muke dai iyakar mu haka dai muke iyakar mu talaucewa bai bari mun samu mun mun samu masu hudda da mu ba ta mutunci ba kyara da tsana kawai ake nuna mana tunani ya tsinke lokacin da muka so bakin kofar ofis din likitan sai da muka sai da kuma a ƙargame yake wata nurse ta zo ta buɗe ta shiga da ta fito tana rufewa muke tambayar ta Dole likita ina ne likitan ya je Wajen Wajensa muka zo. Wani kazamin kallo take min ni da ne mata magana. Sannan ta kawo da kai ta ce a takaice baya na ya je cin ya je gida cin abinci. Ta juya ta cigaba da tafiya ta kallon kaina ne ina ga abin da take ya matsa fuska abin da take ya matsa ma fuska. Kila kuraɗin na take kallo ko kuma kuɗaɗɗar fuska ta da ta koɗe da kuka. Na juya na dawo wajen yayan mu na gaya mishi ya ce ai ba za mu koma ba murjan jiransa za mu in kuma muka tafi ba mu san ya dawo ba ba san ya dawo ko bai dawo ba in muka tafi zama muka kowa da irin kalar tunanin da yake ni kuma na tafi wata duniya ganin yadda rayuwa take juya da mu har ina ina jin ya dace a ce mun samu wani canji da ci gaba haka haka nan wannan rayuwar kuncin ta isa haka nan to amma ta yaya na girgiza kai nan ko da saboda ban ga ta inda zamu kama ba mun fi karfin awa guda a nan ni har barci ma ya fara fuskata kamar cikin mafarki na jo na hamshakin kamshi kamar na yan aljanna ya sarbaɗa cikin hanci na a firgice na buɗe Kyawawan idanuna ina duba ta ina na ji wannan kamshin. Idona ya sauka kan wasu mutane maza guda biyu daidai bakin kofar ofis ɗin likitan. Kin ga Murja ya dawo alhamdulillah. In ji yayanmu kallon su nake, kallon su nake ta saboda ba ku musu cikin su wani ke da wannan kamshin kamar na 'yan gidan aljanna. Ina tunanin harka haska shi shige suka bar mu a nan. nan za mu tsaya sai ku biyo.